بسم الله assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan na fahimta sosai tambayoyinta guda biyu ne na farko akwai mai zuwa mata a dare har kuma kan kusance ta kuma ba mai gidanta ba ne tambaya ta biyu kuma tana yawan bleeding idan ranta ya ɓaci menene matsayin wannan tambaya na farko na abun da ke zuwa mata a magana mafi inganci na malamai wannan yana iya zama aljani ne akwai fatawoyin malaman makka da madina da aka tara mai suna fatawa ulama biladil haramai a fatawa ta 1546 an kawo fatawar sheikh abdullah bin jibrin alaihi rahmatullah allah ya ɗauki rayuwarsa shekaru kaɗan da suka gabata a cikin littafin yana cewa aljani yakan iya zuwa a siffar ɗan adam ya kusanci mace sannan mace aljana na iya zuwa a siffar mace yar adam namiji ya kusance ta wannan yana iya faruwa a samu alaƙa tsakanin namiji aljani da mace yar adam ko kuma mace aljana da namiji wanda yake dan adam wannan yana iya faruwa so da haka ba abu ne da yake mustahili ba ya ce abin da zai taimaka wajen magance wannan shine yawan riko da azkar azkar na safiya azkar na yammaci azkar lokacin bacci azkar na shiga banɗaki da lokacin fita da kuma yawan zama da alwala yana kare mutum daga irin waɗannan fitintinu don wannan shine hikimar da yasa muke karanta da littafin hisnul muslim min azkar kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai a wannan masallaci dukkan ranar lahadi da tsakanin magariba da isha wannan ita ce hikima da don me manufadin a karantar da mutane addu'o'in da zai kare su daga dukkan bala'i da sharri da fitintinu na rayuwa da mutuwa da kuma sharri na aljanu na biyu tambaya akan cewa kuma takan iya bleeding na jini e wannan bleeding din ma aljani yana iya sawa idan muka duba littafi na tawdihul ahkam na fadilatu sheikh abdullah bin abdurrahman ali bassam sharha ne na bulugul maram a mujalladi na farko a shafi na 297 yayi magana kan wannan matsala din a fili ya kawo hadisi na ummu salama radiyallahu anha riwayar bukhari hadisi na 127 wanda ummu salma radiyallahu anha tazo take cewa manzo Allah sallam Allah baya kunyan gaskiya in muka maka tambaya na mata sai ka rika jin kunya sai take ce masa hal alal mar'ati ma hal alal mar'ati gusulun idha ihtamalat idan mace ta yi mafarki kamar tana mu'amala da namiji kuma har ya zama wani abu ya fita a jikinta akwai wanka a kanta sai ce idha ra'atil ma'a in ta ga ruwa ya fita a jikinta za ta yi wanka wannan ke tabbatarwa hadisi na 127 a cikin bukhari cewa e mace na iya yin mu'amala a mafarki da namijin da babu shi ko da aljani har ya kai wani abu ya fita a jikinta a cikin sharha na bulugul maram na tawdihul ahkam na sheikh al-bassam a wannan mujalladi na farko shafiyar 297 ya ce daga cikin irin wani akan samu matsala ko na aljani da yake iya kusantar mace so kula ga wannan in tana samun wannan kariya zama da alwala ko ba sallah mace za ta yi ba 24 hours ya zama daga alwala ta warware sai a sabunta ta na biyu zikiri na safiya kulhuwa uku falaki uku nasi uku ayatul kursi kafa ɗaya min babil misal su la ilaha illallah zuwa ƙarshe kafa ɗaya ko goma ko ɗari a'udhu bismillahi alladhi la yadurru durru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samawati huwa samiul alim kafa uku hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai irin waɗannan ko su aka rike ayatul kursi kafa ɗaya in Allah ta'ala ya ga dama wannan ba zai ƙara faruwa gare ki ba al'amari akan jini shin jinin na al'ada ne ko kuma ba na al'ada ba ne idan muka duba littafin dima'u tabi'iyya linnisa na fadilatu sheikh muhammad bin salih al-uthaymin al wahaibi at-tamimi rahmatullahi alai. ya yi magana mai tsawo a kan wannan littafin bai da yawa amma dukkaninsa iya da muhimmanci musamman daga shafi na biyar a littafi din har zuwa kamar shafi na goma sha bakwai har ya kawo mukarana ta inda ake bambance jinin al'ada da kuma jinin cuta jinin al'ada shine damul haid jinin cuta damul istihaba da yadda ake iya ganewa ala halin abin da ke da muhimmanci shine sai ki kula jinin nan kawai kan zo dalilin bacin rai ne e jinin da ke zuwa dalilin bacin rai to bai zama kalansa ɗaya da jinin al'ada a wannan ba a cewa wajibi ne a kanki sai kin bar sallah a'a za ki yi sallah amma ki sabunta alwala inda kulli salatin sai a yi tsarki sai kuma a sabunta alwala na biyu jini yakan zo mace na al'ada a saɓanin kwanakin al'adanta dalilin stress ko wani wahala ko kuma wani trauma da ya faru gare ta ko wata jarrabawa yana iya faruwa a irin wannan hali idan wannan ne ya sa ya faru to babu kokwanto idan ya zama na al'ada ne zo a kwanakin al'ada ko kuma ya zama kalan al'ada ne to ana ana daukansa a matsayin al'ada don kwanakin al'ada na iya canjawa dalilin stress ko dalilin damuwa ko firgita ko canjin environment ko canjin yanayi ko canjin abinci ko abin da ya kama da haka so ala'ayi halin dole ki kula wani irin nau'i ya ɗauka tukuna sai a yi hukunci a in kawai zuwa ya yi daga fushi ya ɗauki awa ɗaya biyu uku wannan ba jidin al'ada ba ne idan kuma zama yi na kwanakin to al'ada tana iya canja kuma akwai abin da ke gaggauta ta gabannin kwanakin ta yayi sai ta zo ta in ta zo kuma ya zama kalan ɗaya ne ana jinkiri har sai kwanakin da aka saba idan sun wuce sai kuma a ci gaba da yin sallah da wanka ko da ba ta ɗauke ba a nan ya zama jini ne na cuta ba na al'ada ba wallahu ta'ala a'alam na'am tambaya ta biyu akwai da muka bayar ka ce nambar ka ne kawai malam iro malam iro hmm. tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum malam ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan allah ya ji ɗan iyayen malam da sauran yan uwa musulmi tambaya ta ita ce shin dole ne wanda yake sallah sai ya yi bismillah idan dole ne a fatiha zai yi ko a sura allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana masu albarka daga shamsuddin nasiru bakura jigawa state to lajinatu da'ima lil buhuth ilmiya a mujalladi na shida nambar fatawa na 378 da 379 da tamanin, waɗannan guda uku duka su amsa tambayoyi ne akan matsayin yin bismillah a lokacin da ake sallah shin wajibi ne ko ba wajibi ba a magana mafi inganci nasu shine cewa yin bismillah iya da muhimmanci a yin sallah lokacin karanta kowace fatiha a sallah a raka'ar farko ta biyu ta uku ta hudu amma abin da suka karkata gare shi ne ana ɓoye basmala za a yi bismillahi rahmanu rahim a ɓoye sai a fara karatu a bayyana alhamdulillahi rabbil alamina na biyu suka ce idan za a karanta sura misali an je karshen fatiha za a karanta ƙulhuwa sai a kara yin bismillah a ɓoye sai a kuma bayyana fati ƙulhuwa inda ake bayyanawa amma sai suka ce banda suratu tauba saboda ita ce surar da bata zo ta da basmala ba ita in za a karanta ba za a karanta menene ba ba za a yi da basmala ba don suratu tauba ko suratu bara'a Allah ya saukar da ita ba ta zo da basmala ba suka ce kuma idan mutum zai datse tsakiyar sura ne ba farkonta ba misali da ya buɗe sallah magariba Allahu akbar ya yi istiftahi ya yi isti'aza sai basmala bismillahir rahmanir rahim a ɓoye sai ya fara karatu a bayyana alhamdulillahi rabbil alamin bayan ya je wala dallin zai shiga sura min babil misal sai dauko ko a tsakiyar bakara wa izkultum ya musa lan nasbira ala ta'amin kaman aya ta 61 kenan a bakara misali to kaga nan tsakiyan sura ne ba farko ba tunda tsakiyan sura ne anan me dace ayi to anan ba zai basmala ba suka ce shi yasa muke ji sau da dama aran ma koda zai kira'a a tsakiyan sura bai cika yin me ba basmala ba sai me sai isti'aza insha Allah ta'ala so kula ga wannan insha Allah ta'ala sai mu kiyaye ana yi amma kuma sai suka ce wanda ya manta basmala yayi ragi a sallah akwai kabli a kansa ko babu suka ce babu kabli babu kabli akai barin ta bai sa a ce za a yi sujada na rafkanuwa mafhum tayyib karin bayani ga ko littafin sifar da salatin nabi min takbir ila taslim ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai shi ma yayi magana mai tsawo da muhimmanci akan karanta bismillah wasu masabobi da kuma wasu hadisai sun kawo hatta karantar da ita a bayyane in kana yawo wasu kasashe zaka je su limamai suna bayyanawa so ko da an bayyana wannan baya bata sallah kuma baya sa ayi yi me a yi ba'adi saboda fahimta ne na magabatanmu kuma kowanne da akwai dalilin da suka dogara da shi sabanin malik shafi abu hanifa ahmad allah ya musu rahama sabani ne na ƙara wa juna ilimi ba na san rai ko kuma na nuna isa ba sabani ne da ya gina akan kyakkyawar zuciya da ƙoƙarin fahimtar gaskiya fa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami wallahu ta'ala alam ah, na shigo sai naga muna tare da ɗaya daga cikin dattawanmu na arewa His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje, Khadimul Quran kuma a wurin tafsirin Qur'ani. <laughs> so, so muna maraba da Khadimul Qur'ani wal Islam ko? Insha Allah ta'ala. Muna maraba da His Excellency insha Allah ta'ala. Noi sare, noi bikoi, noi sumaye. noy jangirde to alawaɗu barka insha Allah ga distinguished senator ma tun jiya muna tare da shi tawali'unsa ya sa in yazo shi ma waje yake zama in ce to ai ba laifi a shigo cikin masallaci a samu wuri a rika zama insha Allah ta'ala muna maraba da zuwan distinguished senator duka insha Allah Allah ya amfanar da mu da Qur'ani gaba daya insha Allah ta'ala jiya mun tsaya a suratu ali imran aya ta 110 kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun yau za mu tashi akan aya ta 111 wacce take da alaka da aya ta 110 insha Allah sai mu nemi gwani Abdullahi Abba ya karanta mana bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولون الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وما ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun wannan aya tana da alaka da aya ta baya karshen ta baya ta 110 Allah ta'ala yace walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun aya ta 111 Allah ta'ala yace layyadurrukum ba za su iya cutar da ku ba a zahiri da hannunsu illa aza sai dai kawai maganganu na baki wa iyu qatilukum in suka yaƙe ku kuma yuwallukumul adibara za su gudu su juya muku baya sun malayun saruna sannan kuma ba a taimakonsu wannan aya kamar yadda imam ibn kathir alaihi rahmatullah ya faɗa da sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi rahmatullahi alaihi cikin tafsirul karimin rahman nasa da sheikh muhammad bin salih al-uthaymin al-wahaibi at-tamimi rahmatullahi alai cikin tafsirin al karim nasa <clears throat> haka imamul baghawi cikin at tanzil nasa haka abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai cikin aljami da ya kamil qur'an dukkanin su karkashin wannan aya ta 111 suka ce allah yana magana ne akan wannan aya akan annabi da sahabbai da 'yan baya da suke practicing addini suke kwatankwacin koyi da annabi da sahabbai din bi ma'ana akan annabi da sahabbai babu sharadi layyadurrukum illa adha ba za su iya cutar da ku ba sai dai kawai bakar magana amma a 'yan baya kuma ba sharaɗi ba ne har sai ga wanda addininsa ya zama yana koyi da addini irin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga mutumin da ya zama yake ƙoƙari yake koyi da yadda sahabbai suka yi addini shi yasa idan Allah ya sanya sharaɗi duk nasarar da ya ba wa sahabbai a rayuwa idan muka yi addini irin nasu Allah zai ba mu idan kuma muka yaudari kanmu ba mu yi addini irin nasu ba to sai mu yaudari kanmu Allah nasarar ba zai ba mu ba <clears throat> don haka layya durrukun ba za su cutar da ku ba annabi ba za su cutar da ku sahabbai ba ba za su cutar da waɗanda suka musulunta ba a cikinsu irin abdullahi ibn salam da irin ja shi da makamantansu saboda mai saboda imanin su yace illa aza kalmar illa din nan istithna ne amma istithna ne mutasil ko kuma istithna ne munqati istithna ne mutasil ko munqati na aran ma na leka za ka gwada kenan <laughs> eh wane istithna ne in ka ce istithna ne mutasil to shine al al'asul saboda duk asalin istithna mutasil ne ba a kore shi ya zama munqati sai da dalili to in ka ce istithna ne muttasil to sai zama ma'anar ayar layyadurrukum illa bararan aza. ba za su cutar da ku ba sai iya cutarwa kawai na magana ko habaici ko bakar magana ko zunɗe shine abin da za su cutar da ku saboda mai don Allah ya kare ku kararre ne wanda Allah ya kare shi to Allah ya kare annabi ya kare sahabbai ya kuma kare wanda suka yi riko da addini irin yadda annabi da sahabbai suka yi me suka yi riko da addini don haka kalman al'aza a nan an fi ɗaukan cewa cutarwa da ya shafi kaman harshe shine mutum bai isa da ke ka ko ya kashe ka ko ya harbe ka ba tsananin sa shine kawai bakar magana daga nesa su shiga rediyo su zage ku su shiga talabijin su zage ku su shiga cikin online su yi amma ba za su iya abin da ya fi wannan ba don me don wanda Allah ya kare shi ya riga ya karu Shi ne layyadun rukun illa adha kawai sai bakar magana to haka Allah ya gaya wa sahabbai ba su iya cutar da ko sai dai su yi ta bakar magana kuma bakar magana ba ta ragan ku da komai ba abin da za ka rage mutum ba zai rame dan ita ba in ya san addini ba za ta hana shi bacci ba ba za ta hana shi murmushi ba ba za ta hana shi sakewa ya yi komai ba kawai kai ne kake yi daga nesa to shine irin amsar da Allah ya basu wannan ke bayyana mana riko da addini na gaskiya yana kare mutum yana kare mutum a duniya kuma yana kare mutum a lahira babu kariya da ya kai riko da addini dukkan wani kariya da dan adam zai nema a duniya bayan riko da addini ne in dai ka rike addini ka kwatanta bin Allah yadda ya dace yi na yi bari na bari to Allah zai kare maka fitina wacce ka sani da wanda baka sani ba ran da ka ga ɗaya kace alhamdulillah to akwai dubu da aka kare baka ma san sun faru ba iya wanda ka sani ne kawai ta zo gare ka amma wanda baka sani ba su suka fi yawa shi yasa yace layyadurukum illa adha ba za su cutar da ku da komai ba sai dai kawai harshe maganganu bakaƙen maganganu zage-zage shi ma wannan ɗin ashe ya nuna cewa nau'i ne na cutarwa kuma an hana ko da baƙar magana kai wa mai imani kawai ka ga mumini kamar zunɗe ko ka zage shi a wurin Allah wannan ma haramun ne haram ma kana da misali a Qur'ani da zaka yaba mu wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bighayri ta marubu, ihtamalu buhtanan wa isman mubina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما وإثما مبينا بند كي آرم بند أستاذ إسا وانا سورة نيوانا أحزاب آية نوا آية 58 Ina ladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah 57 walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu Allah yace wanda suke cutar da mu'mine maza da mata babu laifin da suka yi kawai ko dan kiyayya ko dan bambancin ra'ayi na duniya ko dan bambancin maslaha ta duniya sai ka dauki usulubin cutar da mai imani da zaginsa da kushe shi da aibata shi Allah yace a gaya maka ka ɗauki ƙirƙira mai girma da kuma zunubi wanda yake bayyananne gobe ƙiyama. addini ya ba mu ikon akwai ababen da kake da ikon yin ra'ayinka wani ya yi ra'ayinsa amma karka yadda kawai saɓanin fahimta ta sa ka yi wa wani ƙarya ko ka zage shi ko kamar ƙazafi ko ka jingina masa abin da shi bai yi ba wannan a musulunci haramun ne musamman yana da kyau ga irin matasanmu da za a wayi gari mutum aikinsa shine a biya shi kuɗi don ya zagi wani kawai aikinsa a duniya shine duk mutuncin mutum da duk nagartarsa in ka ba shi naira dubu goma ko ashirin zai iya yin kowane ƙarya da batanci da sharri gare shi wannan fa a wurin Allah babban abu ne sai ka je filin kiyama ka samu duk sallar ka da azumin ka sun kare a biyan bashi ba a taba mumini Allah ya bari duk inda ka taba mumini ko cewa kai ji shi can Allah baya yafewa shi muminin bai dame shi ba amma a wurin Allah ka taba babban mutum da kuma ka gayyato fushin Allah akan wannan sai duk ayyukanka na alkhairi su kare mu duba irin hadisi na muslim na muflis annabi ya ce wasu habbai a na madil muflis shin kun san wane ne matsiyaci fallashashe hadisin iya muslim hadisi na 2581 kun san wane ne matsiyaci talaka fallashashe da bai da komai sahabbai suka ce al-muflis min ummati malladir hamalahu wala mata suka ce a wurin mu talaka ko in ce matsiyaci poor man shi ne wanda bai da dirhami bai da dinar ko yanzu ka ce akawun ɗinsa mt ne ko dubu goma bai da shi ka ce bai da dala ko dubu biyu ko riyal dubu goma bai da shi ko ka ce bai da zinare ko azurfa suka ce mu a wurin wannan shine matsiyaci annabi sun ke ce a a innal muflisa min ummati matsiyaci a cikin al'ummata ba shine wanda akawun ɗinsa ba kuɗi ba shine wanda zai zo yau qiyama gobe qiyama bi salatin yi sallah har Allah ya karbi sallah an rubuta masa lada ba fa bai ba yayi har an karba duk duniya ba abu mai wahala kaman kai aikin Allah ya karba yanzu muna ta aiki ne babu mai tabbacin aikinsa Allah ya karba kawai muna lalume ne a cikin me a cikin haske ba a duhu ba lalume muke a haske amma ba wanda ke da yaƙini to yayi sallah wasu yamin yayi zakka wa hajjin yayi aikin hajji sai kuma waya ati sai ya zo ta ɗaya hannun wa dora ba haza, an ba shi kuɗi ya ya daki wani bai laifi ba wa kazafa haza, an ba shi dubu goma ko ashirin ya ya wani ƙazafi da ɓatanci. wa tama haza, an biya shi ya zagiwa ne gobe kiyama annabi ya ce sai a fayi uta bi haza min hasanati sai a ce ina wanda ya je zaga ɗin nan gashi nan sai a ce to dauko sallolinsa na shekara goma sai a ba wannan ina wanda ya wa kazafi sai a ce ɗauko sa da duka rayuwarsa a biya shi bashi ina wanda ya da kaɗin nan ɗauko sadakarsa da kyautatawa iyayen da ya sai a biya bashi annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce sai a wayi gari dukkan ayyukansa na alkhairi sun kare amma jama'ar da ya zalunta ba su kare ba ga sunan da ainihin layi bayan layi suna jiran a biya su bashi annabi ce sai ce a ce tun da ayyukan alheri ya kare a ɗauko zunubansa sai zunubansu sai a ɗora masa sai a kinkimo zunubansu sai a dora masa annabi ya ce fatsuri da finnar sai a kora shi zuwa ga wuta kaga kenan shi fa wannan ya ma yi ibadan an karba duk yadda kake kare zama ɗabi'arka a duniya shine ko kana waka ko ka iya rubutu ɗan jarida ne ya zama aikinka shine a baka kuɗi don ka yi ƙazafi in kana so ka yi promotan abin da ka yadda da shi amma a ce wai biyan ka ake don ka yi wasu mutane sharri wanda fa aka zalunta ko bai yadda da Allah ba in yace Allah ya isa Allah yana bin kadunsa shi sa fiye halake cewa wattaki watal mazlum fa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ko mutumin banza ne banzancinsu a kansa ne amma an zalunce shi addu'a Allah yana amsa masa to yayi kuma a ce ka ɗauki wani mahaddacin Kur'ani ko wani bawan Allah talaka ne ma ba wanda ya san shi ko wani ɗan kasuwa da yake adali ne mai gaskiya mai tausayi ko wani ɗan boko mai riƙon amana ko wani abin da ya kama da haka yau mutum shari haka kawai don ka barbatanci me kake nema a rayuwa shi yasa mu kiyaye duk abin da za mu yi mu yi advocating na abin da muka yi imani da shi amma kada ya zama ɗabi'ar mu shine batanci wa wanda bai yi laifin da muke marbatanci ba mu kaurace wa don ya zama aikin mu shine promoting alkhairi wannan iya da matukar muhimmanci in ba haka ba sai mutum ya je filin kiyama ya zama fallashashe aikinsa na azumi da sallah da zakka su kare akan biyan bashi to wancan fa an karba to mu yanzu da babu tabbacin an karba ya mutum zai zama tunda da daman ba a karba sai da ikhlasi to shi yasa Allah ta'ala ya ce waɗanda suke cutar da muminai maza da mata ba tare da sun yi wani abu na zunubi ba to sun ɗauki kirkira mai girma kazafi mai girma da kuma zunubi wanda yake bayyananne wato mai girma a wurin Allah don haka shi sa Allah ya ce layyadurrukum illa adha ba za su cutar da ku ba sai cutarwa kawai na bakar magana to bakar maganan ma ga mai imani haramun ne mafhum wa yuqatilukum Allah ya ce wa annabi da sahabbai da masu imani irin nasu ko wanda suke koyi da su idan suka zo yaƙar ku su al-yahudu wallukumul adabara za su rika juyawa da baya wa iyu qatilukum wa indin nan sharaɗi ne menene jawabu shart yuwallukumul adabara shine jawabu shart in ma sun yaƙe ku to daga sun ga abin tsoro za su gudu shine yanayinsu yahudu fara kura ne mai tsoro mai mai mai ban tsoro ita fara kura haka da ke za ta maka wuuu amma ɗan ƙaramin abu sai sa ta gudu to haka suke su suna da barazana amma sun fi kowa jin tsoro shine wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar za su juya muku da baya ba za su yaƙe ku gaba da gaba ba sai dai su nemi wani su fake harama za ka yi ba mu koda misali ɗaya kur'ani akwai misalai da dama la yuqatilunakum illa fi muhassanatin aw ساكي آينا ساكي لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم qawmun la khaira wannan misali da aran ma ya bari iya cikin suratul hashir aya ta goma sha hudu Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i ba sa iya yakan ku ko masu imani sai me ga baki ɗayansu illa min ƙuran muhassanatin aw min wara'i ko su ko ba su samu wani wuri su shiga su buya ko su je bayan katanga suna yaki da ku in ka kalli shekaru da dama abin da ya ta faruwa da talakawa na gaza ai haka yake nuna maka da talakawa wurin ba su da wani lokaci ko bindiga babu da dutse suke amma sai ga tankin yaƙi amma wai tana tunkarar mai dutse a hannunsa allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya a wurin fitintunin da ke wurin allah ya nuna mana ƙarshen su allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su allah ya zaunar da su lafiya allah ya zaunar da su lafiya masu rauni da ake zalunta Allah ya kwato musu haƙƙinsu waɗanda suke zalunci Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya mai da bala'i ya kare a kansu wannan shi shine la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur da bainakum shadid kuma tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sai ku gansu kaban suna hade amma a rarrabe suke so da haka la yadurrukum illa adha wa in yi wallukumul adibara sun malayun saruwan kuma babu mai taimakon don Allah ta'ala baya taimakon azzalimi mazlumi wanda aka zalunta shi ne wanda Allah yake taimaka amma wanda ke zalunci Allah ta'ala baya taimakonsa in kwa ga yana nasara ba wai Allah ya taimake shi ba bane rikon talala Allah ya masa shigo shigo babu zurfi ne lokaci ake jira Allah ta'ala ya kama shi so za su cutar da baki da maganganu da rediyo da talabijin da jarida da online da social media amma iya abin da za su iya yi kenan shine irin misalin da Allah ya ba wa annabi haƙuri jiya ayar da Allah aran ma ya karanta mana kadi na alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati ya yajhaduna aya ta 33 a cikin suratul an'am ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما uzu. Hatta حتى أتاهم nasuruna hakika an cutar da manzanin da suka rigaye ka manzon Allah suka yi haƙuri akan cutarwa ha nasarar mu ta zo gare su ita cutarwa na ɗan adam ya zage ka kana kan daidai ko abin da ya ka bada kada ya dame ka bai hana Allah ya baka nasara idan lokacin nasara ta zo kawai ka rike Allah ka nema a wurinsa Allah ta'ala nasara ta sade ya ce yana ba da nasara ga bayinsa na kware so bawa na Allah na kware shi yake nasara mafhum tayyib aya ta 112 bismillah ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل بما عصوا وكانوا يعتدون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون Allah ta'ala ya ce duribat alaihimu zillatu an buga musu kaskanci an buga musu kaskanci aina masu kifu a duk inda aka same su illa bi hablin minallahi wa hablin minan nas sai har sun yi riko da sababi daga wurin Allah ko kuma da sababi daga wurin mutane wa ba'u bi ghadabin minallah kuma sun dawo su al da fushi daga wurin Allah wa duribat alaihimul maskana kuma Allah ya dora musu talauci a again zalika bi annahum dan su sun kasance kanu sun kasance yakfuruna suna kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin kuma suna kashe annabawan Allah babu haƙƙi ko bawan Allah ka kashe babu dalili ai babbar magane bare kashe annabi zalika bima asawwa kanu ya'taduna wannan ya faru dan abin da suke na sabon Allah da kuma wuce gona da iri ne dhuribat kalmar dhuribat alaihimu dhillatu an buga musu kaskanci da walakanci akan suwa ake magana akan alyahudu ake magana kalmar dhuribat a wurin malaman nahawu ya zama fi'ili ne madhi mabniyyun lil majhul man huwa dhari waye buga musu asluhu amma idan aka ce ka bayyana majuhulin waye buga Allah ne yayi azzari huwa Allah shi ya buga musu kaskanci amma sai ce an buga bai ce Allah ya buga musu kaskanci ba sai ce an buga wannan shi ake kiransa uslubun qur'ani Uslubi na qur'ani shine al-ashiya ghairul marghuba dukkan wani abun da ba a kwadayinsa ba a fata ba a nema ba a jingina shi ga Allah ko da Allah ne yayi misali ba za ka ce Allah ya sa mun cuta ba sai ka ce an jarrabe ni da rashin lafiya amma ashiya almarhuba abubuwa kuma da ake kwaɗayi ake so to sai ka jingina wa Allah sai ka ce Allah ya bani lafiya Allah ya bani karfin yin azumi Allah ta'ala ya bani dama na sai keken hawa ko mashin ɗin hawa ko Allah ya bani dama na sai mota ko Allah ya bani dama na yi shago ko na sai gona duk abin da ake fada sai ka jingina Allah Allah ya bani dama na biya kudin kujeran hajji sai kuma ka gagar tafiya ta zo aka samu jarra sai ka ce kuma na samu jarra ban samu tafiya ba to usulubin ƙur'ani shine dukkan abu mara daɗi ko Allah ne sai ka ce an jarrabe ni da kaza sai ka ƙi jinginawa Allah dan mai dan girmamawa gare shi amma abu mai daɗi sai ka jingina ɗanka ya zo abba mun gode an saya mana laptop sai ka ce eh Allah ne bani kuɗin na saya muku ko da kai kai a gidanka nuna wa 'ya'yanka Allah ne yake baka kake musu ba wayanka ne. Don in Allah bai baka ba babu da zaka iya yi so duk abin da muka yi wa iyalanmu Allah ne ya buɗa mana muka iya yi ran da Allah bai buɗa ba zai yi a yi ba zai yi ba to wannan shine usulubi na qur'ani kuma za ka ga haka qur'ani yake yi arama akwai misali ko ɗaya da za ka yi ba mu siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wa <laughs> wannan kan gidan kowa akwai ta yayi ya damuwa wannan kan ai fatiha ce ai ta karshe gidan kowa kaga muhallu shahid ghairil maghdubi alaihim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya waɗanda kai ni'ima a kansu su ne annabi da sahabbai sai ya ce ghairil maghdubi alaihim banda hanyar wanda aka yi fushi a kansu ayar bata ce wanda kai fushi a kansu ba sai ce ghairil magbubi alaihim wanda aka yi fushi a kansu bai ce wanda kai fushi ba wala balin bai ce wanda ka bata ba sai ce wanda suke batattu ko kuma addu'ar ɗaya daga cikin annabawa idza maritu min babil misal illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin

na farko wa idza fahuwa fa huwa yashfin zai zama suratu shu'ara aya ta tamanin kenan to amma dan kisa ta hoto ka dauko tun daga aya ta 69 watulu alaihim naba ibna ibrahim ko in ka dauko daga nan kissar ibrahim ne shi yake magana yace wa wa'iza maritu idan nayi rashin lafiya fa huwa Allah yashfin shi yake ban lafiya kaga bai ce idan Allah ya dora min rashin lafiya ba sai ce in nayi jinya Allah ke ban lafiya sai na biyu da ya koma suratul jinni kenan zai zama jinni zai zama wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi aw arada bihi rabbuhum rashada zai zama jinni aya ta goma kenan wa anna la nadri sai suka ce mu ba mu sani ba asharrun urida biman fil ardi shin sharri ne ake nufin mutanen da ke bayan ƙasa bai ce Allah yake nufi ba sai ce sharri ake nufin su da shi au arada bihim rabbuhum rashada ko kuma shiriya Allah yake so shiryar da su wajen sharri sai aka ki jinginawa Allah wajen shirya kuma sai aka ce ko Allah zai shiryar da su ne a sharrun urida bi man fil ardi ai ba a ce a sharrun arada Allahu bi man fil ardi ba sai aka ce urida ake nufin na bayan ƙasa da sharri ko kuma shirya Allah yake nufin su da shi so shi usulubin qur'ani ladabin magana ko a zance ne abu mara daɗi ba ma jingina wa Allah sai mu ce mun samu jarrabawan kaza na yi rashin lafiya Allah ya bani lafiya to wannan shine usulubin ƙur'ani, to anan shi aka yi alaihi mu zillatu an buga musu kaskanci bi ma'ana ai Allah ya buga amma ba a kira ba sai aka ce an buga musu kaskanci aina ma sukifu ai aina ma wujidu a duk inda ka samu yahudu a duniya za ka ga akwai nau'in kaskanci da Allah ta'ala ya ɗora musu a ko'ina ka same su a duniya illa bi habulin min Allah sai dai in sun yi riko da igiya daga wurin Allah igiya shine sababi wato sai dai in sun bi dokar da Allah ya fada bi idan ba hude ya bi alkawarin tsakaninsa da Allah tun yana cikin iyaye to wannan kaskancin Allah zai dauke masa shi wa hablin minan nas shi ma wa sabab minan nas sannan tsakaninsu da mutane idan aka yi peace agreement to su yi duk inda aka yi agreement da su to su yi respecting yanzu da akwai respecting na peace agreement da abin da ke faruwa a yanzu a gaza bai faru ba saboda akwai agreement sama da shekara saba'in amma ba a yi respecting ba kuma da damanmu a najeriya da yake ba mu bin tarihi sai muka ɗauka wai musulmai kaɗa ake kashewa a gaza a'a a gaza na akwai musulmai akwai kiristoci kuma wanda suke kisan isra'ila ba kawai suna yi ne kawai don yahudu ba a ingila da amerika yahudawa sun yi protest na basu goyi bayan abin da suke yi ba kaga kenan ishin abin da ke faruwa a gaza wai tsayawa da masu rauni ba wai sai kana musulmi ko kana kirista ba a humanity ne saboda musulmi na kwarai ko wanda ba musulmi ba aka zalunta kana bin kadunsa shi adalcin musulunci ba wai sai an zalunci musulmi ne ya zama zalunci ba a zalunci ba yahude ko ba na nasare ko wanda bai da addini musuluncinmu ya kare haƙƙin dukkan halitta ko dabba musulunci ya kare haƙƙinta so da aka injustice kowa aka yi wa a duniya sunansa zalunci kuma kowaye a duniya sunansa zalunci in ma musulmi ne ya yi zamansa musulmi ba zai mai da zaluncinsa ya zama adalci ba sunansa zalunci so addinin musuluncin yana promoting justice is not about waiwa aka yi wa a'a kowa yayi zalunci ne kuma kowa aka yi wa zalunci yanzu idan ka duba an kashe kristoci da dama a gaza yadda aka kashe musulmai ana fara fadan on the 19th of uh, october 2023 an yi bombin coci iya cikin na uku mafi dadewa a tarihin duniya gaba daya. an yi bombin ashe ba a kan musulmai kare ba akwai cocina da dama an kashe ina da khutubobi ko kuma samont na reverend dama a coci da suka yi ko a first a new year suka ce ba za su iya celebrating ba saboda yadda ake kashe mutanensu to amma mutum ya zauna a najeriya sai ya ɗauka kawai wani abu ne da ke faruwa akan musulmai a'a a gazza ana kashe musulmai ana kare kiristoci har ma yahudun ana kashewa akwai wanda suna ciki kuma in ka duba yahudu a palace a ainihin ingila da amerika har protest sun yi da ba su goyi baya ba kaga kenan wanda yake bayyana ko za ka yi magana sai ka yi adalci ba dukkaninsu suka goyi bayan zaluncin da ake ba tunda wasu sun fito sun bayyana rashin goyon baya kuma wannan shine adalcin musulunci duk inda za ka yi magana to ka yi adalci kada ƙin wani ya sa ka ɓoye alherinsa ko kuma son wani ya sa a inda ya zama dole ka ɓoye sharrinsa musulunci bai yadda da haka ba in za ka yi magana a kan ɗan'uwanka a ƙabila ɗaya ɗan uwanka a addini ɗan uwanka a gari ko wanda ya saba da kai addini ko a ƙabila ko a yahudu zai zama za ka yi cewa daular su ita ce isra'ila mu ɗauki misali ko da isra'ila ƙasa ce ƙarama ba ta da girma ba za ta wuce kamar jihar kano ba <laughs> land area na isra'ila menene land area land area nasu zai zama 21,671 square kilometers kaga your excellency in ba na bata ba kusan bai wuce girman kano ba don kano shine ai a land area kano shine second smallest state a northern nigeria a land area amma population kuma sune ne na ɗaya a nigeria <laughs> wanne ne mafi kankantan state a arewa gombe dara ta ci gida ke dango gombe shine mafi ganganta a land area me land area din shine around 20,000 square kilometers kano ta dara gombe da dan kaɗan ne wane ne mafi girman state a northern nigeria niger dukkan a land area ko kuma land mass da hada da ruwa inda ruwa ne neja ne 76,000 square kilometers approximately amma an ka ɗauke ruwa a ciki saboda suna da ruwa guda uku manya in ka cire ruwan borno state ne amma inda ruwa neja ne 76,000 square kilometers borno 71,000 ne na biyu wane ne na uku a najeriya duka <laughs> ban da sakwata ko alama a north east ne taraba shine wajen 54,000 square kilometers daga taraba sai wanne sai na ba bauchi ba ne daga taraba sai kaduna wajen 46,000 square kilometers daga kaduna sai ina a najeriya a girma tukunna sai bauchi daga bauchi sai ina sai yobe daga yobe sai ina sai adama <laughs> wato landin ma ba ku sani ba <laughs> so misali da kawai shine ne in ka dauki land area na isra'ila is 21,671 approximately kaga kenan girmanta bai wuce girman gombe ko kano ba amma duk da haka kuma fa gwamben da take karama ta ninka lagos sau biyar a girma five times don lagos gaba ɗaya bai wuce 4,000 square kilometers gaba ɗayanta gwambe karamar kano ta ninka lagos kusan sau biyar kuma ita ce second smallest a northern nigeria shi yasa muna da kasar noma mu dage mu yi utilizing land da Allah ya bamu zai yi maganin talauci nan gaba da ikon Allah eh, musamman digital agriculture iya da muhimmanci digital agriculture yanzu shi ake yi a duniya is the most effective type of agriculture insha Allah yana da muhimmanci to kaga land ɗin karami ne population din Isra'ila zai kai nawa zai kai 6.4 million people GDP nasu based on report na IMF na 2023 2024 not yet ready zai zama 564 billion usd in ka dauki gdp per capita ko gdp per head is 58000 usd so kaga kenan economically ai kasa ce mai arziki tunda gdp su a yanzu suna 9.4 million ya fi na najeriya muna 220 million. misali nake bamu kaga kenan ai a zahiri suna da arziki amma kuma sai Allah ya ce za a buga musu talauci shi yasa na kawo wannan misalin abinda qur'ani yake nufi shine abinda sunna ta karantar da mu da manzon Allah suke cewa laisal ghina an kathratil arab walakin al ghina ghina nafs hadisi ne a bukhari hadisi na 6446 manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cewa ba wai wadata shine yawan kadara ko kuɗi da mutum ya mallaka a kawun ba annabi ya ce hakikanin wadata shine wadatan zuci to abin da suka rasa shine ba su da wadatan zuci kuma ba abin da ya taimaki iyayenmu a duniya da kakanninmu irin wadatan zuci wadatan zuci duk wanda ya tashi gaban dattawa ya san bako kawai zai gani a kofar gida ya ce na ga wani dattijo ya yi ice yana huta sai a ce ɗauki abinci ka kai masa ba ma san wane ne ba saboda suna da wadatan zuci sannan na biyu wadatan zuci ya taimake su shekara hamsin ko sittin ya excellency a shekara hamsin ko sittin aka ce ana neman mai cutan olsa ya aiki ne mai cutan olsa distinguished senator shekara sittin kasan wani mutum da ya da olsa yana da wahala amma a yanzu a nan wurin aka ce masu cutan olsa su daga hannu sai a tona asirin wasu da yawa menene ya sa magabatanmu ba su da shi mu muke da shi sun fi mu wadatan zuci babban abu shine suna da wadatan zuci mahaifinka ba abin da ya dame shi shekara hamsin sittin ya je noma ya zo ya buɗe ɗan rumbu aka ɗora abinci aka rufe aka ɗan ɗauki ɗan buhu biyu aka sayar aka ɗan siyo ɗan daddawa aka haɗa kaza aka aje hankalinsa a kwance gashi da zumunci mahaifiyarka ba ta da komai za ta tara ɗan abin da take sayarwa a ƙarshen shekara sai ta je zumunci ƙauye ko ina ake a ƙauye sai sun je sun gaida 'yan uwansu kuma ba ta damu ba da arzikin ku a'a in za ta je ko ɗan tsintsiya ne da ɗan lalle ne da sai an saya an kai saboda mai saboda wadatan zuci so hakikanin abin da ya kware su su shine babu wadatan zuci duk abin da suka mallaka bai ishe su ba in ba haka ba kasar da suke son su kwace gazza su hada da tasu ai kasar su a yanzu sati ɗaya da ya wuce ina bahrain baharin dukkaninta ba da kai 1000 square kilometers ba kasar gaba ta bi ma'ana a yanzu yadda isra'ila take ta ninka baharin sau 21 amma bai dame su ba ba sa neman kasar wasu su sace ba sa yakan kowa don su ga kasar wani su ɗauka wannan ke bayyana maka matsalar su ba wai rashin arziki ba ne a babu wadatan zuci ne shi sa mu rika zama masu ƙana'a masu wadatan zuci in an ce a yi taimako matsalar mu a yau aka zo masallaci aka ce za a sake kafet din masallaci mai miliyan ɗaya yana gaba ba aikinsa ba ne mai miliyan goma ne dace yi mai miliyan goma yana gaba dace ba akwai mai miliyan ɗari mai miliyan ɗari na hargon mai biliyan ɗaya sai mu bar aiki kowa yana ga ai wane ne dace ai ba ni ba shi fa idan wanan nan ya Allah ya bashi aljanna gobe kiyama zai baka aljanna ba zai baka ba in yayi aljanna ta sane ba taka bace so mu kiyaye wannan mu rika zama duk abin da Allah ya bamu duk kankantansa mu taimaki zuriyarmu mu taimaki 'yan uwanmu mu taimaki waɗanda ya dace a taimaka zuciya ne to mu yi abin da Allah ya ba mu dama kar mu tsaya muna duba manya-manyan masu kuɗi a Najeriya a'a duk wanda ya aljannar kansa yake nema in nayi nawa ne in gwani Abdullahi yayi nasa ne in kai kai naka ne mafhum tayyib zalika bi annahum dan su sun kasance yakfuruna bi ayatin lahi suna kafurcewa ayoyin Allah su al-yahudu daga cikin kafurcewa ayoyin Allah ta'ala da suke yi sai ya ce wa yaqtuluna al-anbiya'a bayan kafurcewa ayoyin Allah suna kashe annabawa ya yayi ta maimaita suna kashe annabawa amma ba a kira sunan annabawan da suka kashe ba sai dai Imam al rahmatullahi alai cikin ma'alimut tanzil ce a tarihi an samu sun kashe annabawa da yawa kamar imamu shafi rahimahullah ke cewa akwai rana ɗaya da yahudu suka kashe annabawa saba'in a duniya a cikin awa ashirin da hudu kashe annabawan allah guda saba'in sai imamu libahwai rahimahullah ke cewa sun kashe kamar annabi yahaya sun kashe kamar annabi zakariya sun kashe kamar sha'aya da makamantansu wannan ba hadisi ya kawo sunayen ba sai dai an samu ne a cikin takaddun tarihi amma cewa suna yawan kashe annabawa wannan ya tabbata kuma hatsari na abin da ya sa suke karyata ayoyin Allah da kashe annabawa malamai suka ce shine abin da ke sa a ƙi gaskiya dukkan abun ƙin gaskiya sabubba da ke sa a ƙi gaskiya suna da yawa a duniya amma mafi girma wanda har yau su ne abin da ke sa ana ga gaskiya a ƙita manyan dalilai biyu ne na farko akwai son rai in mutum yana da tsananin son rai zai ga gaskiya a ƙur'ani ya yar wani ma musulmin ne zaka ja ayar ce mu babu ruwanmu da ita hadisi zaka ja masa annabi ya ce sai ce ai wannan hadisin la'ifi ne kuma shi tun da yake ko kawaidi bai karanta ba ko la'ina ina ma'anar la la khaliqa bai taba yi ba ba haka muke ba ya zauna da mashin dinsa. ya je ya acaba ya ɗauki fasinja daga stadio ya kai wani mami market dauko na mami market ya kai shi makaranta ya ɗauki na makaranta ya kai shi wani gida ya ɗauko na gida ya mai da shi stadium wani ma ya kai shi gona ya dawo ya ci masa ta ɗari bakwai bashi ya biya ya sha fiwa wata leda uku bashi ya biya ya zauna a ce annabi ya ce sai ce wallahi hadisin la'ifi ne ba haka muke ba ai a cikin musulma muna da kin gaskiya sai ce maka la'ifi ne kuma bai karanta ba ya kwana ko sallan asuba bai yi ba karfe goma ya farka amma ya zo majalis ya ce maza Allah la'ifi ne la'ifi ne hadisin aikin gaskiya har yanzu akwai ta to babban abin da ya kwari yahudu na farko wanda a yau ana koyi da su ne kin gaskiya wato son rai son rai yana da hatsari duk inda muke mu dage a addini ne ko a rayuwa mu zama in mun ga gaskiya sai mu ɗauka amma in muka biye wa son rai ba za mu je ko ina ba kuma son rai yana cikin dalilin kin gaskiya da kashe annabawa da suka yi ta yi arama za ka yi ba misali ko mu ce أفكلما جاءكم رسول ففريقا كذبتم wannan mu'jizan ƙur'ani ne dole sai an yi haka shi yake tabbatar da qur'anin qur'ani ne eh, duk yadda ka zama gwani ka zama gangaran gangaran ko sai qur'ani ya maka haka gwani ne ko aranma ne ko gangaran ne wallahi sai yi sai ka ji limamin harami wata ran fatiha na tuntube shi mu'ujiza ce ta ƙur'ani gagara ba dau ne duk yadda ka iya wata sai yana maka cewa kai din ma dan koyo ne afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf wannan zai zama bakar kenan aya ta 87 Allah ya ce a fa kullama ja'akum rasulun a yaushe wani manzo ya zo muku bima la tahawa anfusukum mustakbartum da abin da ya saba wa son ku sai ku yi girman kai fa fariƙan kadzabtum a cikin ku sai su ce ƙarya yake annabi zuƙi ta malle yake wa fariƙan taqtulun wani bangare kuma sai su kashe annabi din kaga kenan ashe son rai yana cikin abin da yasa kashe annaba kuma ake me ake rejecting gaskiya dalili na biyu daga cikin manyan dalilan da ke sa a ƙi gaskiya shine jahilci jahilci ma na sa a ƙi gaskiya to waɗannan al'amura mu kauce musu mu zama na farko kaga da aka ce sarrai ashe sarrai kuma babu jahilci wannan ko masu ilimi ne da ilimin sai a ki gaskiya shi sa Allah ta'ala ke ce wa yaqtuluna al-anbiya suna kashe annabawa a wata aya yace wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqqi dhalika bima asawwa kanu ya'tadun wannan zai zama bakara kenan ayar da muka ja farkon ta ma kenan wa idh qultum ya musa karshen ne shine aya ta 61 kenan wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqqi dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna saboda abun da suke na wuce gona da iri sai Allah ya dora musu ƙasƙanci da walakanci kuma sunna ce ta Allah idan mutane suka juya wa Allah baya yakan ɗora musu ƙasƙanci. da walakanci wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha da min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'una wannan zai zama na hali kenan aya ta 112 so ala ayi halin mu kauce wa son rai in muna da ilimi wannan yafi shafan mu na biyu mu kauce wa jahilci mu nemi ilimi na duk abin da muke bukata mu bauta wa Allah ko mu rayu a duniya mu nemi ilimi in muka kauce wa son rai da jahilci insha Allah za mu ga gaskiya a ko'ina mu ɗauka kuma za mu rabauta a duniya kuma za mu rabauta a lahira Allah ya ba mu ikon rabauta duniya da lahira subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim